zama wannan duniyar ina za mu je yarinya ce na ratse da Allah tana cikin ciyawa ba kowa a gurin sai robar ruwa ni da na ganta wallahi tsori ta ne na ɗauka gawa ce da ranta na ce ke da ya aka Barka da zuwa Aljawul TV. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa a tare da mu a yaushe. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. A yau muna ɗauke da wani takaitaccen tsokaci wanda ya saka Malam Zub da Hawaye yana tsaka da cikin karatunsa inda yake faɗo irin halin da ƙasar mu take ciki. Amma shugabanninmu ko a cikinsu inda ya ce Haka ya ji wani na cewa wai baya nadamar zaben wannan gwamnatin inda Sheikh Adam Muhammad Dokore ya ce yanzu irin wannan kalmar ta dace da wani ya yi ta saboda yana dan samun wani abun miya miya a cikin tafiyar sannan ya ce ai wallahi ko waɗanda suke cikin jam'iyyar sun san halin da ake ciki sannan ya bada labari akan abin da ya gani da idansa a makabarta wanda hakan ya sa malam zub da hawaye sai ku gyara zama domin jin jawabin nasu daki daki amma kafin nan muna roƙon ku idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din tamu mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararra wanda zarar mun dora muku bidiyo sai zo gare ku sannan ku yi mana liking da share liking din ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matukar gamsar da ku saboda annabi ya ce kullu ummati mu'afa duk al'umma ta za a musu afuwa illal mujahirun sai waɗanda suka fito fili suka bayyana bukarara ka fito fili ka ce kai kalubalanci Allah ka kalubalanci manzo Allah ka kalubalanci al'umma dubbai millions da suke cikin wahala ka ce wai kuɗin ka ne in ba za ka in mutum yana so ya siya dubu ɗari da hamsin in ba ya so ya bar ma za ka mutu waɗanda kake son kai wannan tsadar su za su sa kalli kafani su za su ma wanka kuma su za su yi maka sallah su za su raka ka su ne kake musu tanadin mugunta waɗanda za su zo su tsaya akan ka suna cewa Allahumma kurnahu warhamhu wa'fu anhu waɗanda za su nema maka gafara su nema maka yafiya su nema maka rahama su kake yi tanadin mugunta bai kamata ba na uku na ji wani mutum ya fito yana cewa baya nadamar zaben da ya yi ko baya nadamar kirin da ya yi saboda an ɗauke shi a jirgin sama kai Allah sarki Allah sarki abin tausayi yanzu mutum ya ce wannan abin da ya gudana a ce baka nadama na abin da ya faru a ƙasar nan na wahalar da mutane suke ciki baka nadama baka da tausayi ne amma a kai ka sake min wata kabbara nan ban bukata wanda abin yana da zafi ne ba abin dariya bane kuma ba abin wasa bane mutum ya fito ya wannan saboda kawai an aika jirgin sama a ɗauke ka da shi shikenan akan wannan ina al'ummar ka take jama'a ina musuluncin yake sayyidina umar nama aka ajiye da abinci mai kyau cikinsa yana ƙara ya ce ya baɗa ne ƙarƙir ya ce ya kai ciki na kai ƙarar yunwa kai ƙarar yunwa wallahi ba za ka ci abincin nan ba sai 'ya'yan talakawa sun ci a cikin sai yake gaya ma yana shugaban ƙasa bai cuci kowa ba amma yana nadamar cewa yanzu alfadari da yake ƙasan iraki bai gyara masa hanya ba ina jin tsoro yanzu duk wannan halin da muke ciki wani mutum ya hutu ya iya cewa shi bai yi nadama ba da abin da ake a ƙasar saboda ya zaɓi wanda yake son ya zama wai bai yi da damar zaɓensa ba wani mai tausayi yanzu yana damar zaben ma da yi ko ka zaɓa wallahi sai ka yi nadama akan abin nan kai ko yan jam'iyyar sai sun yi nadamar abin da yake faruwa in dai suna da tausayi a ransu wallahi ko kai ne shugaban fatin wallahi in dai da tausayi a ranka sai ka yi nadama me yake samun talakawa sai dai in baka da tausayi aba jama'a ya kamata mutane su san me za su rinka faɗa wa mutane a duniya addini ya fi kowa tausayi dan menene yadda talakawa suke fama yanzu wallahi idan na gaya maka abin da na gani ɗazu na rantse da Allah yadda na zubar da hawaye wallahi malam makabarta na shiga na je in gyara kabarin wani bawan Allah da na sani jiya na je na ziyarce shi sai na ga ruwan sai na ga ruwa ya bude gurin ba ni da fatanya ba ni da magirbi sai yau na ci bari in je ni na ɗauki magirbi na tafi wallahi ina tafiya cikin ciyawar makabartan nan sai na samu wata yarinya a ciki la ilaha illallah ba jama'a ina za mu shiga jama'a wannan duniyar ina za mu shiga yarinya ce ranar tsaye da Allah tana cikin ciyawa ba kowa a gurin sai roban ruwa ni da na ganta wallahi tsorita ne na ɗauka gawa ce da ranta na ce ke da ya aka yi kika zo nan ta ce ta zo wayi itace ne sai kuma ciwon ciki yunwa sai ka da ita a gurin so daga wani daga cikin masu aiki a gurin na kirawo shi na ce masa ka san wannan ya ce dama suna zuwa suna ciran tsintsiya ya ce suna zuwa yi eh. a ɗauki yan wasu kuɗi na bata yadda ka san za ta durƙusa ta kwanta a gabana yarinya ce bata wuce shekara bakwai ba duka haba jama'a wace irin gwamnati ce muke da ita wani irin al'umma ne muke rayuwa a cikinsu ya jama'a a irin wannan halin da aka jefa mutane sannan wani mutum ya fito yana cewa shi bai yi mana damar abin da ya ba ha ba ba? Na lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ya san su na bar su da su na tafi da na ba ta kudin ma robar ruwan ma ta manta da shi mata ma dauka ba haka ta kama suka kama hanyar suka na ce a kai ta gidansu a je a sayar da zai a gefe guda mutanen nan suna shiga motoci suna yin abin da suka ga dama kullum sai ƙara wa mutane musifa ake kullum daga yau ku ƙara wannan kuɗin gobe ku ƙara wannan kullum idan kuna da manufar sai kun tundura talakawa ne sun yi rikici a ƙasa to ku ce a raba ƙasar mana ai ba sai kun tada hankalin mutane na me za a rinka azabtar da mutane haka haba jama'a musifar ta kai musifa wallahi an ci tafasa an zare ta ta ƙare an ci ruwan ɗan wake an sha an je an nika dusa ana sake mayar da ita abinci tsada ta hana mutane kuna shugabanci ba ku da tausayi ko na kala zarrata ba ku jin tausayin kowa ban da kanku sai kawai ku dankara wa mutane haraji ba abin da kuka iya sai wannan al'umma tana shan wahala kun riƙe musu abinci hanyoyin kun toshe man fetur ɗin da suke ɗan sana'ar kunki wutar lantarkin da suke wanda suke wani abu kunki ku gyara hanyoyi kunki ku gyara asibitoci kunki ba za ku sa magani ba ba kyauta komai haba jama'a sannan kuna samun kuɗi fiye da yadda kuke samun sa'ada amma ba abin da ya canza al'umma kawai tana cikin wahala haba jama'a za a gamu da Allah wallahi tallahi za a gamu da Allah Allah muna kaiwa ƙara gurinka Ai maganin azzalumai